Assalamu alaikum mai magana Habibu Isa wadda aka fi sani da Habibu Ejen marabayan lemu. Ina muku murnan bikin cikan shekara 45 da fara shirye-shirye a Voice of American. Allah ya sa yadda muke jin daɗin shirye-shirye da ya gabata na shekara 45. Allah sa sabbin wannan shirye-shirye da za ku yi su wayar mana da kai su ilmantar mu ji daɗin su fiye da wayancan shirye-shirye shiryenku yadda suka gabata ina muku murna da karuwar da muke yi Allah kuma ya dada ku kara dubban shekaru a doron ƙasa kamar yadda kuke tsaga gaskiya. Cikin shekarun nan sashen ya shahara wajen yada shirye-shirye da labaru masu ilmantarwa, faɗakarwa har ma da nishaɗantarwa, kama daga siyasa, lafiya, ilimi, shari'a, tattalin arziki da sauransu. 'yan siyasa da jami'an gwamnati da ma kungiyoyi suna ta faɗar ra'ayinsu. Sanata Adamu Alero ya ce VOA Hausa ta yi fice wajen wayar da kan jama'a kan sanin 'yancinsu. Sashen Hausa na Mini Amerika yana birge ni kwarai da suke wayar da mutane akan siyasa, akan sha'anin ilimi, akan kuma kawo abubuwa na ƙayatar da rayuwar al'umma. Wajen gefen siyasa an sa da mutumin kawai da mutumin birni ya fahimci abin da a siyasa kuma an faɗakar da kan mutane kwarai ga 'yancinsu kuma sun umfana kwarai ga wannan kuma ga kawo gwamnati ta gari ita ma gwamnatin kanta ana sa ta ta zama on track ta daidaita sahu kuma ta yi tsaye ta ga ta yi abin da a daidai kuma duk abin da a na gyara sashen 'yan jaridu musamman voa suna tsaye su ga cewa a yi wannan gyara ina sauraron program da dama musamman idan an ci zalunci an awa wani zalunci za a ga yan jarida sun sun yi bincike sun yi kwanaki suna bincike sun yi kusan watanni suna wannan binciken kuma su yi tsaye su ga cewa wanda aka zaluntar nan to an hidda mai hakin shi a kotu to wannan ba karamin aiki ne ba Shi ma shugaban kungiyar muryar talaka Zaidu Bala Kofa Sabuwa ya ce ya shafe fiye da shekaru ashirin yana hulɗa da sashen da ya zama masa tamkar makaranta yana mai addu'ar rahama ga waɗanda suka rasu. Kusan ma'aikatan sashi a Hausa na muryar Amurka duk inda suke tsakaninmu da su mun zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya. Don haka wannan ba karamin abin alfahari na gare mu ba waɗannan shekaru arba'in da biyar da kun yi kuna wayar da kan al'umma kun zama muna tankar makaranta ko kuma mu ce jami'a ba za mu taɓa mantawa da jajirtattun ku ba kamar irin su alhaji kabiru fage irin su lawal bukar maini daga jamhuriyar nijar irin marigayi umar sa'id tunun wada irin sani abdullahi tsafe irin su ladan ibrahim ayawa irin su sa'adatu muhammad fawo da irin su ibrahim abdulaziz irin su aminu bello sahabi har allah ya karɓi rayuwarsu to koyaushe za a yi wani buki na sashen hausa na murya amurka dole mu yi addu'a ga waɗannan bayan allah waɗanda sun ka sadaukar da rayuwarsu ganin sashen hausa na murya amurka ya tsayu da ƙawahun shi ya samu haganin da cewa babu yadda za a yi sashen hausa na murya amurka he irin wannan tunawa a ce ba mu tuna da waɗannan abubuwa ba da haka muka ƙara miƙa mu musamman ma ga shugaban sashen hausa alhaji aliyu mustapha sokoto da kuma ma'aikatan sashen hausa na murya amurka baki ɗaya a nata sharhin zainab muhammad bununu ta ce sashen ya taka rawar gani wajen wayar da kan mata musamman a ɓangaren siyasa gaskiya sashen hausa na muryar amurka ta yi ƙoƙari kuma ta yi matuƙar rawar gani a ƙoƙarin wayar da kan mata kusan ni ma sai in ce gaskiya fitowar da mata suke yi su tsaya takara da sauransu sai in ga kamar muryan amurka sashen hausa ita ta ƙara ƙauni da wayar da kan mata har suke iya fitowa matan arewacin najeriya kaga yanzu har mun samu takarar gwamna sanatoci da sauransu da kowa yana nokewa a gida yana so ya fito amma yana jin kunya kuma akwai rishin wayar da kai da sauransu a madadin matan arewacin najeriya muna godiya gaskiya sosai mai sauraron muryar amurka a yankin karkara suleiman magamago mawuya ce tashar ce ke kan gaba wajen wayar da al'ummar arewacin najeriya Suleiman daga Magama Lalle muna taya ku murna game da shika shekara arba'in da biyar da kafa sashen Hausa na muryar Amerika. Kuna ilmantar da mu yadda ya kamata shirye-shiryen ku da kuke yi musamman saka mai wuya da kuma arewa a yau da kuma eh, akwai wani shirin nan wanda Grace yake take yi wai menene eh, ya bari ya huce. Wadannan shirye-shirye gaskiya muna jin daɗin su suna ilmantar da mu sosai musamman mu arewacin Najeriya. Allah muna jin daɗin shirye-shirye A nan Najeriya da sanyin safiya za ka ga masu sauraro da ke shirin fita ayyukan yau da kullum na sauraron shirin farko na kafar labarin ta duniya da karfe shida don sanin halin da duniyar ke ciki. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.